kwanaki biyu bayan wani hari da ma wata kazamar arangama da 'yan ta'adda masu kaifin kishin islama suka kaiwa dakarun jamhuriyar nijar da ke yankin tilliya arewacin garin aiza suna sintirin ba da kariya wa al'ummar wannan yankin da ke iyaka da kasar mali da ma wanzar da zaman lafiya a wannan sashen na jamhuriyar nijar gwamnan jihar tawa ya kai ziyara wa askarawan ƙasar da suka jikkata a babbar asibitin garin tawa birnin jiha da asibitin barikin sojoji inda ya musu jinjina ta musamman kamin ya yi musu fata alheri da ganin sun samu waraka a cikin gaugawa. Gwamnan jihar Natawa Malam Isa Musa ya ce daga bisani. des autorités de la 7 République. Hukumomin janguriya ta bakwai da askara wannan kasar sun dage ba gudu ba ja da baya na sai sun kakkaɓe ta'addanci kuma za mu je cikin wannan lamarin da ɗamara mu da kayan aikin da ya kamata domin janguriyar Nijar ba sai ta ga bayan wannan lamarin in ji gwamnan jihar Tattawa Isa Musa. pour pouvoir faire face à cette situation. Labarun da ke fitowa daga wannan yankin suna cewa askarawan jamhuriyar Nijar a lokacin wannan kazamar arangama da 'yan ta'adda da suka so su arce zuwa kasar Mali a lokacin da suka ji babu daɗi sun ce gangarar su inda suka shahe su gaba ɗaya. A yau da safe na tuntuɓi Sidi Muhammad Sidi shugaban gidan rediyon karkara na Cintabaradan da ke iyaka da gundumar Tattiliya inda na soma da tambayar shi shin ina gaskiyar lamari game da abin da ya wakana a lokacin wannan harin na 'yan ta'adda. gaskiya an yi arangama tsakanin sojawa da gardomat wannan tsakanin su da banziwa an can an gamu kuma sojawan namu su barkallahu sun samu nasara kuma sun wurin mai su dan kalan ba da yawa bane kasan duk wanda ya tafi yaki ko ko ko ya ana iya cewa daidai ina ne wannan harin ya kwaru tsakanin wajen takanan ma eh, za digdiga saman can wajen an kai shi ya nor abala to yanzu ana iya cewa dai kwanciyar hankali ya dawo a kwanciyar hankali ya dawo yanzu haka dai hukumomin jamhuriyar Nijar sun ƙara aika sojoji a cikin motocin yaƙi masu sulke a cikin damara zuwa wannan iyakar domin tabbatar da cewa irin wannan shammatar da 'yan ta'adda suka saba bata sake afkuwa ba haruna mamman bako da birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar